A Nijar amfani da satar jaraba ya zama ruwan dare ya ne har aka zo ga wannan matsala. Wannan al'amari ya fi ɗaukar kamari a cikin shekarun nan ishirin na baya. 'Yan siyasa mahukunta suka sa gaba a lokacin shine samun yara da suka yi makarantar boko da dama ba wai ingancin ilmantarwar ba. Mutane suka yi amfani da wannan don yaran su sun ci nasara. Gwamnati bai mai da hankalinsa ba akan wannan bangare. Abu na biyu shine canjin da zama zamantakewar mu ke tsunduma ciki ya sanya mutane sun yi sakaki da wasu darajoji da ke kan turbar girmamawa da mutuntawa suka ƙwammace samun komi ta hanya mai sauki can gwamnati ya ɗau makaranta turba mai ba da damar ilimantarwa mai sanya kulawa da darajantawa cikin zamantakewar domin samun ƙwaraya ga sani da kuma na zaman rayuwa matasanmu yau ta hanyar yanar gizo suka fi ba da kansu shine ya zama ma'amalar zamantakewarsu da sadarwa ta hanyar na'ura ta nan ne ake nuna musu da komi a sauƙaƙe yake don haka suke kewayewa don su ci nasara sai dai kash dukkan al'umma ta ɗau wannan fasalin shirin mutane na kewayewa ba tare da wata damuwa ba shi kuma can ɓarawun akuya an sheƙe shi. Menene dalilan yaɗuwa ko ci gaban wannan matsala cikin al'ummar mu? An baro wannan tarbiyyar darajantawa riƙon mutunci mahimmanci shine ne na a dai samu kuɗi kawai ko aka ba a kulawa da kowace hanya za a samu maimakon a tir da Allah wadai a walakanta masu yin haka sai ma a musu taɗi a ta musu addu'a. al'amarin ya zama yanayin rayuwa ko ina yanzu uwaye suna sata a cikin zaɓe wa'anda ba su da ilimi a makaranta yau su ne wa'anda ke cin nasara a cikin siyasa abin mahimmanci a dai samu diploma shi ke sa ake samun marasa bada marmari a cikin yawan masu rigar abin da bai dace ba saboda su ne madubar daraja mutuncin jamhuriya kamar yadda kirarin kundinmu ke faɗa zumunci aiki ci gaba ya za a yi domin magance wannan matsalar sai an kawo sauyi mai zurfi fuskar zamantakewar mu ya waje ba a sanya kokarin kai da kai a sahun gaba a rike darajar aiki da mutuntawa a yi koyi da mu da al'adunmu a yi hukunci mai tsanani ga duk wanda ya yi burus da abinda aka tsayar na ka'ida. you.